duk da halin kuncin tattalin arzikin da jama'a ke kokawa al'umma fa na cigaba da gudanar bukukuwan sallah inda ko ake tururuwa zuwa fadar manyan sarakuna da min gaisuwa a jawabinsa ga dimbin jama'a da ta taru a fadarsa mai mataba lamiran adama dr muhammadu Barkindu aliyu mustapha wanda ke zama shugaban majalisar sarakunan jihar ya yi tsokaci ne game da batun samun zaman lafiya tsakanin manoma da kuma makiyaya musamman maganin irin tashi tashi hankulan da ke wakana tsakanin bangarorin biyu cikin kwanakin nan. kullum muna samun rahotanni na asarar dukiya salwantar rayuka saboda rashin ƙauna da fahimtar juna kuma kiyayewa da hakkin da yake rataye a kan kowanne mu saboda haka dole ne mu tashi tsaye haɗa kawunan mu kuma baiwa gwamnati da jami'an tsaro haɗin kai da goyon baya iya gwargwado iko don ɗaukan matakan da suka dace na kare nan ina so in nuna farin ciki na da godiya ga gwamnatin jihar adamawa wajen keɓe hekta dubu biyar a gundumar guyaku mai balwa da maiha don kiwo kawai wannan mataki daga cikin sauran matakai da gwamnati ta kuzuri aniyan ɗaukan abin yabo kuma bani shakka zai taimaka gaya wajen warware rashin jituwa tsakanin mafiyaya da manoma kamar adama a jihar taraba ma haka fa lamarin yake inda mai mataba sarkin more alhaji abbas jidda ta fida ya kira al'umman jihar ne da mai da hankali wajen abin da ya shafi noma da kiwo inda ko basarake ma alƙawarin samar da kayakin noma ga ƙananan manoma da ke masarautarsa. shi ne ku farka mu gina hikima sabo mu noman doya mu noman gida mu noman gwanda mu kiwon shanu mu ɗauka mu kai ghana mu kai china mu kai turai mu kai ko ina a duniya sai ku ga cikin lokaci kaɗan mun kawo kuɗi mun dawo masu kuɗi kowa ya dawo masu daraja mai daraja Allah ya kai mu ga wannan to sai da kuma wannan mako na zuwa ne yayin da alƙalma ke nuna cewa ana samun karuwa masu ɗauke da kwayar cutar kanjamau a jihar Taraba batun da ya tada hankulan sarakunan jihar inda mai mataba sarkin morin Alhaji Abbas bi da ya gargadin cewa ciwon aids a jalin ne ciwon aids a mutum biyu ciwon aids a tella ciwon aids a bali ciwon aids a tafin, ciwon aids a fitara ba kawuwa yake to ba wanda zai tsare mu da wannan sai dai mu za mu tsare kanmu don haka don Allah kowa ya guji abin da Allah ya hana kun gane abin da nake nufi in kuma za a yi aure a yi a bana dai an gudanar da bukukuwan sallar ne cikin tsanaki da kuma kwanciyar hankali a waɗannan jihohi biyu ko da yake da alama akwai karancin kuɗi a hannun jama'a sunana adamu sidi konga ya sallar bana to sallah kam dai ba ta cewa alhamdulillah ne dai mutum da lafiya amma gaskiya sallan akwai inda yanayi take babu kuɗi kawai mu dai mu dai sallah da yake muna cikin koshin lafiya to alhamdulillah amma gaskiya sallah kam akwai inda take an yi sallah dai a cikin talauci ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga jalingo a najeriya